ana wata sai ga wata rikici sabo yana neman ya barke tsakanin sabon zaɓaɓɓen gwamnan kano injiniya abba kabiru da kuma gwamna mai barin gado dr abdullahi umar ganduje bisa wasu kalamai da sabon gwamnan jihar kano injiniya abba kabir yusuf ya yi a yau 31 ga watan maris abba gida gidan da ya riga da ya yi furucin cewa lallai duk wanda suka siye filayen gwamnati kama daga makarantu masallatai da kuma makabartu da kuma ganuwa ta jihar kano lallai su dakata da gini har sai an rantsar da shi ya yi nazari a kan lamarin sannan kuma injiniya abba kabir din ba wai umarni ya ce ya bawa 'yan kasuwar da suka siye wannan waje ba a'a shawara yake basu domin kada gwamnati ta zo ta yi nazari a kan yiwuwar rushe wajen kuma mutum ya ga kamar ba a mai adalci ba bayan injiniya abba kabir yusuf din abu gida gida ya riga da yayi wannan furuci tuni kafafen sada zumunta da gidajen jaridu suka ɗau harma wajen wallafa labarin inda nan take labarin ya zagaye faɗin jihar kano da kewaye sai dai kuma a nasa ɓangaren dr abdullahi umar ganduje gwamnan kano mai barin gado ya yi martani ga abba gida gidan inda ya ce lallai abba gida gidan ya tsaya iya matsayinsa domin har yanzu shi ba gwamnan jihar kano ba ne ya jira har sai an rantsar da shi sannan kuma zai yi umarni don haka har yanzu fa shi ne gwamnan kano ba abba gida gida ba don haka al'ummar da suka mallaki wannan waje lallai su ci gaba da gine-ginen su babu abin da zai faru in ji dr abdullahi umar ganduje gwamnan kano inda abdullahi umar gandujen ya yi wa masu neman labarai karin haske lallai ba su siyarwa da mutane waje ba har sai da suka yi musu takarda ta gwamnati sai dai dr abdullahi umar gandujan ya bayyana cewa lallai a yanzu shine gwamnati don haka shine gwamnan Kano don haka duk wanda ya sai fili kuma yake gini ya ci gaba da ginin sa babu abin da zai faru kuma kar kowa ya ji dar dai wannan magana ta karaɗe kafafen sada zumunta musamman ma 'yan ɓangaren sabuwar gwamnati inda su ne suka fi kowa murya suke ganin cewa lallai fa an yi tufka da warwara a wasu waje don haka dole dr abdullahi umar gandujan ya fito domin kare kansa domin kuwa bayan wallafa wancan labari da kuma shawara da sabon gwamnan ya yi ga al'ummar jihar kanan tuni hotuna suka fara yawo na wasu makarantu a cikin biranen kano da kuma wajen da ya kasance na al'umma ne inda gwamnatin da abdullahi umar gandujan ta ce fanarwa al'umma don haka kowa nan take ya fara fito da hotunan abubuwan da suke ce mai tuwa ƙarya kama daga gina makabartu har izuwa guraren bauta da kuma wasu wajeje da suka kasance na mallakin al'ummar jihar kano ne sai dai injiniya abu kabir yusuf din ya yi wannan umarni ne inda ya bayyana cewa lallai fa zai dawo da tsari da kuma yadda birnin kano yake don haka wa'yancan mutane da suka mallaki filaye ba bisa ka'ida ba bisa sahalewar wasu masu son zuciya a gwamnati lai su dakata da wancan gine-gine tuni dai al'ummar jihar kano suke ganin wannan mataki na injiniya abba kabir yusuf shine matakin da ya kamata a ce gwamnatinsa ta fara ɗauka domin kuwa duk wani waje da al'umma za su mura tuni gwamnatin ta abdullahi umar ganduje ta riga da ta ce da shi a halin yanzu babu wajen da zaka nuna ka ce wannan na al'umma ne kama daga wajen bauta manyan masallatai da suke da fili a wadace da kuma makabartu sai kuma makarantu da aka giggine wanda suke bakiya inda kuma wasu filayen bal ne na motsa jiki da aka tanadarwa matasa domin motsa jiki tuni gwamnatin abdullahi umar gandujan ta ɗau harama wajen sai da filayen gwamnati kama daga asibitoci da sauran abubuwa da suka kama na gwamnati sai dai sakataren yaɗa labarai da al'amuran yau da kullum wato na injiniya abba kabir yusuf din sunusu bature da wakin tufa dama injiniya abba kabir yusuf ɗin sabon gwamnan jihar kano ba cewa ya yi umarni ba illa dai kawai ya ba da shawara ne kafin gwamnatinsa ta zo sannan ta fara abin da ya dace saboda kar mutane su gaba a yi musu adalci ba sannan su batu da wakin tufan ya ayyana cewa ba lallai ne gwamnatin abba gida gidan ta yi rusau ba amma dai ya kamata mutane su dakata har sai gwamnatin su ta zo ta yi nazari domin kuwa wannan gwamnati ta da abdullahi umar ganduje al'umma ban kwana suke yi da ita don haka ya kamata al'ummar jihar kano su karkata zuwa shawarwari ga sabon gwamnan jihar kanan wanda yake basu don haka ake ganin abba gida gidan yana kan daidai kada ku manta ku danna mana subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa mun gode